الرحمن الرحيم الكريم وعلى آله وصحبه ومن سلك نحجه إلى مدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته iri irin na yau asabar inda muke karanta tarihin mazaje wa'inda suka rayuwa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama don koyi da tsintar abin da ke da mahimmanci a rayuwarsu rayuwa ba ta yin kyawu idan ba a yi ta ba inda ya dace da shirya irin ta ma'aiki gidaje da yawa suka yi ƙoƙari su amsa kira da koyi da abin da manzo sallallahu alaihi sallama ya koyar wa al'umma ina cewa allahumma la aisha illa aishan al-akhirah farhamul ansara wal muhajira ya Allah babu wata rayuwa kyakkyawa in ba rayuwar lahira ba ya Allah ka ji kan ansar da masu hijira ashe rayuwa ta lahira ce da wumammiya kyakkyawa duk abin da aka yi a duniya mai wayo ne ke hana rai abin da yake so cikin makiyanka a duniya manya da ke yaƙarka da safe da yamma akwai ranka a ciki akwai zuciyarka a ciki sai sa alkur'ani bai ɓoye maka bai baka labarin hakan yace inna nafsa la bi bisu illa man rahima rabbi manya manyan makiyanka a bayan ƙasa akwai ranka sannan akwai wanda aka haɗa ka da shi ka ba mutumin da ke yawo a bayan ƙasa face illa wa ma'ahu ƙarin tare da shi akwai shaidan in ku aka ce maka shaidan ka san dai ba zai ce kai sallah ba balantana ya goyi bayan ka wajen ka bi Allah sahabbai suka ce manzon Allah hada kai sallallahu alaihi wasallama ya ce hatta ana hanni illa annani a'anna Allahu alaihi fa aslama ya ya'murni illa bi khair sai ni nawa ni Allah ya taimake ni ya yi imani da na kira sai ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu annaka rasulullah su ba abin da yake gaya mu in sai alkhairi amma na gaba nawa ba naki ba ko naki naki yana iya zama kirista yana iya zama bayahudi yana iya zama ɗan shi'a ka ji ba wanda yake jin haushi a duniya sai wanda Allah ke so haka rayuwa ta yi muni a ce alkur'ani ya ce maka as-sabiquna awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وإنني لألا يتهانتي يتنتج يريري يواري يتي وإن الناوي نينا أمجد سوء إن جاء الله كما سوما سن أمجدني duk da haka sai shi ɗanin kai ga kai sai ba a gane ba dai dai ko ai sun yi jirgin a cikin su kuma a ce mutum ya kuskure laifi ne idan aka cuta ma kai yadda sai a buɗa ma ƙofa zama baka da wanda zaka zaga sai wanda Allah ce na wani ku dubi rayuwar mu a yau ba wanda ke sauƙin zagi kamar malami wani sai ya shirme a unguwa la yurfa anhu al-asa baka daga sanda saboda yayi amma idan malami ya dai bisa ɗari na abin da ya yi gobe za ka labari ya gama gari wancan waye wannan kuma waye rayuwar safai in uwa rayuwa ce mai cikin albarka mai cikin daɗi ga wanda ya neme ta mai cikin tsari mai cikin abin koyi saboda malamin su yana da abin koyi malamin su na ƙur'ani ke cewa لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة liman kana yarju Allah shine abun koyi wani wuri ke cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaykum ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim ma'ana wannan ayar gaba ta biyu ce malamai suka ce da musulmai a duniya za su rike wannan gabar biyu da ta ba abun koyi da jin duba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum duk wani abin da ya dame ku yake bata muku ne shi ma yana bata mai ne a matsayin shi na shugaba duk wani abin da kaji ya bata maka rai matsayin shugaba shi ma ya dame shi yace kuma harisun alaikum mutum ne mai yawan naciya da dagewa akan ya jawo alkhairi ya kawo garo da masu mulki za su koyi da ayan nan kadai da ya ishe masu zaman lafiya ka tafi daga nan haka sako baka da escort ba yi minka a baya ko gaba sai kadai a mota haya wannan waye a ce gwamnan gari kaza ne ya zo ci to yi talaka ba mai mota ni ma ban da ita ne azizun alaihi ma alittu idan sauro ke cin gidan shi ma da sauro idan ba ruwa a ka shi maganin shi babu ruwa shi da manzon Allah ya zo madina babu abinci sai da ya wata uku cirba gidan gidansa to babu can babu shi ba babu malamin sahabbai kenan duk inda alkhairi yake zai dawo ya kawo idan aiki ya fara samuwa to sai ya dawo wannan ya dora nan ya kamo wannan ya aje nan ya ɗauko wancan ya dora nan ko da dai ya tafi ya bai ƴaƴa da jikoki ma'ana ƴaƴa ko kanne ko tattaɓa kunnen shehu Usman. za su rike sunan nan da mamma allah ya bari za su rike wannan karka damar su wuce gari ai ka fara appointment baka zaɓi kowa ba har yanzu sakon nan ka tushe mata da su nawa aka yi a can wurin ba a san da kai ba ka zaɓa mana abin da ubangiji ke bukata fi lahira kyale mu da su haka ake yi da lokacin da ka tsaka sakaci ubangijin ka zai tambaye gobe kiyama mai kai sai ka ce a'a ai na kasa kada in yi ai magana da ba kai wadin ba a baka magana ba su in za ka yi ka yi koyi da makarantar gida makarantar sabai kenan kan kuma ta muna kan labari ne akan wane ne adi bin hatim ya ce laƙadi balagani wa ana fi diyari sham an na khailar muhammadin a gara. على ديارنا na أختي lokacin da Ali ya ji labarin manzon Allah ya zo sallallahu alaihi ko ya jin faro garinsu sai ya haɗa iyalansu da gudu ya ɗora a kan dabbobi ya ce fita a guje amma cikin fita an hukumanta ba sai da ya nisa ya nemi wuri ma'amalihi inda yake tsammanin ba za zo nan ba ya tsaya yana huta sai gaba ya shi ya dawo garin da zai wahala kawai sai ya gaba yana kolon me zai faru a kama kanwarsa ko yansa ta koma cikin bayi na sojojin mamman Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta inda yi labari ya iske shi sojin mamman Allah sun kai farmaki a wannan gari namu kuma sun kame ɗan uwarka fi mafi man akhrathu min as-sabaya wasiqat ila yasriba an kame ta cikin waɗanda aka kame kuma an tunkudo ta cikin waɗanda aka tunkudo zuwa madina yasriba a lokacin nan wa hunaka an ma asabaya fi fi hadiratin inda babin masjid na aka kai su madina aka aje su tare da sauran bayi a cikin irin babukan tabarma ko gindin wani ke shiki a kofar masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kamar rafiha nabiyyu alaihi salatu wassalamu fa qamat ilaihi wa qalat bisa dabi'a ta ma'aiki yakan zaga ba ya duba su kamar yadda ya majuwariya kamar yadda ya safiya idan ya duba ya duba ya duba ya ga akwai mai magana sai kai magana haka ake da shugabanci kada kulle gobarka bari mai karfi da mara karfi ya iya isuwa ya maka magana watakila alkhairin shugabancin yana bakin talakan da kare na wancan laraba suka yi wani abu na ban sha'awa jujjuma sai sarki ya mutu ya zauna a kofa sai a shan mutabarmi duk wanda ke da bayani sai ya zo zauna a wurin a sha shayi ya yi bayani ba sai an maka iso ba da gari ka daga lokaci a ce yaya sai kuma na guda kuwa ne ya kwace ya aka yi ta zai kira shi take sai rubuka da shi kenan ba ka yi an gaba wani kuma ya aka yi a kaza kaza kaza ne banda abin da zance ci a ɗebo cikin bai talba a san mai zai ci a je a bincika abin da ya faɗa haka ne haka ne a sanya sunansa cikin wani a rinka ba taimako na mai talba da duk wata a zo ya domin amfanin mai talba kenan lura da na mutane والمعنى أنا جدا صلى الله عليه وسلم سيوجه الأرواة تعبي من هذا ستميك تدبر ودمائك صلى الله عليه وسلم تتشكش يا رسول الله حلك, حلك الوالد وغاب الوافد فمن علي من الله عليك يا مبارك الله حلك الوالد وابنا يا هلكه wa gabal wafidu tawagar da muke tare da su sun bace ba kowa famnun alayya ka bani aminci a gare ni mana mannallahu alayka ubangiji ya amince maka ya maka alkhairi kamar roƙo take a mata wani abu tana gaya ma ubangiji Allah ya maka za fa qala wa man wafiduki yace wane ne majibincin al'amarin ki cikin tawagarki fa qala adi bin hatim حبيبنا إذا أقول فقال الفاظ من الله ورسوله قال إيه ما قالت آدم ليسني يا بدي ما الله يا بدي ما ننتني ثم مضى رسول الله في الله وتركع وسلم ما عقبنا الله يوسك في متعب فلما كان غد مر بها فقالت له مثل قولها بالأمس da يا واحد waye ƙara zuwa ya gidda ta inda take ka ta ƙara da yi mishi da san wannan magana ta gaya mai jiya faƙara laha mai suna ƙaunihi ya ƙara maimaita mata abin da ya gaya mata jiya ma kana ba a ghamsi marra bayan kwana biyu ya ƙara gittowa ta wannan wurin waƙar ya isa Minu bayan ta yanke ɗan mari daga abin da ke nema falam taqul shay'a ba ce mai koyi ba fa ashara laha rajulun min khalfihi an qumi ilayhi wa kallimihi sai wanda ke bayanta ko bayan sai ke ta shi ke manzon Allah magana fa qamat ilayhi fa qarat ta miki da ta yi tsammani cewa ta ma dai ai wani abu tun ta yi tsaya ta yi biyu kai shi ke da na bari kawai ta shi ke magana ba a yanki tsammani إنه لا يعصي من روح الله إلا القوم الكافرون باين كذا ما تسكي ما بقرا تتي يا رسول الله يا مضى الله حلك الوالد وغاب الوافد فمن علي من الله عليك فقال قد فعلت أنا أكل في سيبة ناي فقالت إني أريد, إني أريد اللحاق بأهل الكتاب ina so in tafi wajen dangina a shan faɗa sallallahu alaihi wa sallama walakin la ta'jali la ta'jali bil khuruji hatta tajdi man tasqina bihi min qaumiki li yuballighiki bila da shari yace na yi ciki amma kada ki ga gawar fita ke bace zauna har sai kin sami wanda zai raka ki zuwa inda al'ummar ki suke ma'ana cikin dangi fa idan wajen ki suka fa idan kin sami nagartaccen bawa mai amana wanda zai taimake ki zuwa dangi to ki sanar shi la sarki ba ma'ana Allah su zama baiwa ta sai kama kuma cikin makiya wancan mutumin saboda ke kiyayya dan uwanta ya yi kaura ya tsere kuma an riga da bai da shi dan uwan naki a farin ruwa shi ya gudu ne ta kuma amsa mai don ya sani ya kamo ta ga shi yanzu ya aminta tafi in tana so wala masarfa rasul sallallahu alaihi wa sallam sa'alat an rajuli الذي أشار عليها أن تكلمي أن تكلمي أن تكلمه باي سموتي تتكي تنبير وأن متني يتيني وين وش وكرنا فإن الله إنه علي من أبي طالب أكتب أي علي من أبي طالب كرن بدون الله تعالى عليه شين يتي قومي كلمي تاشكي مش بغير ثم أقامت حتى قدم ركب فيهم من تثق به ta zauna a madina har Allah ta'ala ya kawo mutane waɗanda yake ta aminta da su ba za su sai da ita ba ba za a ha'ince ta ba ba za a zalunce ta ba za su kai zuwa ga al'ummar da suka yi ƙaura suka barta bisa mantuwa faja'at ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala da wayannan al'umma suka zo ta tabbata cewa wannan nawa ne sai ta tafi ta gaya ma'aiki cewa ya rasu da rasulullah laqad mara rahatun min qaumi rahat al'umma daga ɗaya zuwa tara ta ce don Allah wa'insu mutane sun zo daga cikin al'ummata fihim thiqatun wa balago cikin su akwai amincewa na aminta da su kuma ina ganin akwai bala ma'ana qudratun ala isali ila Ahadi. suna da ƙarfi da iko da za su iya kai ni zuwa ga al'ummata muna gane ku fakasaha rasulu salawatullahi alaihi wa manaha naqa tahmiluha wa ataha nafqatan takfiha kharajat ma rakab sai don Allah ya ɗauko dukiya ya bata ya ɗauko abin hawa raƙumi ko taguwa ya bata ya bata guzur da zai iya kai ta har garin nan ta shiga cikin mutane domin tafiya qala adi sa'adi yace thumma ja'alna ma'a ta natasamma ko haka ne to a wannan babu ya eh, akwai wani abu qala adi ana wa yawwa ثم جعلنا بعد ذلك ko ma'ana نتنسم أخبارها shi san bai san labarin ba a nan wurin sai suka dinga binciken labarin ta rasa sannan mana ta tabba akbara muna bibiya idan mun ga wasu zo ya labarin kanwa kuwa tana madina eh tana madina ya take a hannun muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya labarin kanwa yana bibiyar al'umma yana jin labarin ta wa taraqabu ma'ana qudumaha muna sauraron isowarta wa nanu la nakadu nusaddiqu ma ruwiya lana min khabariha kai mu dai kan ba mu gaskanta abinda ake ba mu labari na labarin yar uwata ba dangane da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa isalihi ilaiha da kyautawa da ya mata kullu zalika ihsan ma amma kana minni tijaha duk da wannan abin da ya ba ko kuma kiyaye na tsakare shi fa wallahi inni laqa'idu fi ahli idza abasatu imra'atun idza abasatu imra'atan fi hawdatiha tattajihu nahwana fa qultu yace wallahi ina zo cikin iyali na a sai na gama ci a cikin haudat hawdat shine abin da ake sawa kadan nan akan rafi an gane ko a jahiliya ba sa ɗaukar mata tsirara ma'ana ba a ɗaukar mata ba hijabi ba komai ko a yarda ko a jayi suka ɓoye matansu haka na yawan da muke yau ta jahiliya mata ku tufin da kyau ko mutum yau idan ya ƙware ya ƙware ya aure ya ya kyakkyawa sakkace ciya musamman irin in mambulan nan da ake kawo su wani addini idan mutum ya samu ɗaya ya ɗauko shi buri shi kawai saka abu abota ya tsaya ga ta fara tal ita ya gwada mata inda ake zuwa a gyara gashi a sako shi baya a tsawon rabi a saki rabi ita ta gwada idan kuma ta kaya matsatsu da sanya suka sa a gaban mota ya tsaya wannan wajen mutula su kuya inda ake fole kuma shi kenan ya burge shi bawan Allah bai sani ba cikin abokansa akwai mayu wani cin ita da ido bai shari'a ta hana wannan ba kwariya ba ce ba kwalliya ba ce ka yi bakin maza ka kira ka duk ƴan mata sun mallaka duk tsirara ai ba ƙwarewa ba ce ba wai ba abin kirki ba ne ka yi ba ƙoyi kira masu ka ta zauna a falo ga shi nan ga kanan ga nan ta zuwa muku shayi a ba nan uwa kai zai shayi mana kai zuwa mai da kanka mana me amfanin ka ta suka zuwa mushi in uwa ba a haka wallahi ba a yi kuma wani abin da muka su ganewa duk lokacin da baka bi Allah a cikin ƴaƴanka ba kai ba ba su amfane ka ba wala ba su amfane ka ba ce muke magana dan uwa nan dare muna magana kan wani family yace family suna da wayo su ba sa sha'awa su taimaka ma kowa kannan mai gidansu ko yayyan sa cikin talauci idan ƴaƴan sun samu kuɗi bai iya cewa kan ɗauki dubu ɗaya kai ma ubanka sai dai ku shiga cikin nan ku boye yau sun yi karfi shi ma sun ga gare shi duk abin da ba a bauta ma Allah da shi ba kai ba bai za ka ko kare ne ka daure ka manta da shi yare zuciya san ka ai sai kai ne ake maka idan kai aka dai ka gwada musu yi kaza wancan uban ka ne ai kada ka dai uwa ne uwa tafi dauki wani abu kai shi a ba dubu ɗaya zan baka ni ita ke na mallaka to kai mai ne na hakura da ake wannan yanzu abin ya kirce ta baka je ka ce ka ce kai ne ka bashi ko wani bawan Allah wallahi yana kuka yana ba labari kuka yake ya ce baban shi bai da shi ƙannin baban ya koma suleja ya yi kuɗi yana makaranta kuɗin da baban zai biya mashi ya kasa babu yaron yana son makaranta bai san mene ya biya ba ba mu mutum bai sai dan koshi kunya sun nauyi ne ce kai yaro ta wurin uban ka ce na turo ka biya ba kuɗin makaranta ba abin da muke so yaron ya je garin ya iske shi ya ce kai da ala ni ma nan ba da wani abu a da shi nake ya za ka zo kai mana abu sai da kuka tukunna ya ku zaba zaba da mai ne banda komai ni ma nan ka koma kawai yaron ya dawo baban ya ce ƙarya kake baka ce ba irin tsaye mai ce kuma ubanka ne idan ban nan shi ne rike ko babu shi yace yayi yayi ƙarshe dai ba zai iya dawa ba sai zo na yi musu wanke wanke a gidan makaranta ta mutu a haka a haka Allah ya taimake sai samu dan wani wuri na zuwa ya je da ko ya dawo sai ga ya rubu da makaranta sai ya dawo gida yace mai ya samu wannan mutumin kudin makarantar ya hana shi ya ce ina baka labari Allah ya taimake ni a haka na ƙarasa karatu na hannun jami'a ina gama jami'a ne sami sai sama aiki wai ka ji da abin da ake nan ba wai sai uban ya ce in ka samu kuɗi raba ka je kai mishi ya ce baba ka ji abin da ya mini ce ƙarya kake ɗan uwanka ne ba shi wallahi ɗan uwa in ba irin da ta wannan ba wuce yanzu ne ba irin wani haka wallahi abin ta sai mana ya ce zai da ni ni ina ciki cikin ga abin da ya mun uba na ya ce to uban ka ne kuma ni umarni nake baka ba wai neman shawara ba ta baka je kai mishi to in kai ne za ka yi wani ka je kai mishi ya je kai mishi ya ce wani ikon Allah da na ɗauki shekara uku a sheban je ba ina nan yanzu karatu na ashe shi ma ubangiji ya kwace ni'imar da ya bashi sai ya koma ya samu masu tuna abinci a bakin hanya kuma ba ta ma da yan wanke wanke take wanke wanke ta shi kuma yana gida la hawla lahu wala quwwata illa billah ta'ala ita sai wanda sai dan je rage shi ta baba kana lafiya ya gida ya jama'a babana ya ce zo shi kuma ga kudi dubu kaza shi kawo maka kawai da ya asa sai fashi da kuka ta zakara masala ya ya tar abu irin mulakatin da ya mishi a baya ni'imar Allah ba da mummiya bace gare ka kan ka zo akwai wani a duniyar kwacewa akai aka baka ajiya kai ma idan baka mota ma Allah ba gobe sauki ne a wurin Allah sun ce ba wani to rayuwar da ake kenan muna ba in sai rasa yanzu sai zama da ƴaƴanmu mu ba jin daɗin su kana da yaro ka tabbatar yana samu kai yana aiki a wani wuri su hudu ko su biyar ko ba ƙaranci ya karɓi dubu hamsin a wata amma rigar jikinka ta kai dubu biyu ba kuma an gare waye sai ka nemi wanda zai baka naira hamsin ka sha kamu ina more rayuwa ta kana gaya karanci a ce wata aikuwa zai kama ka goshin ba don dubu ta farko karanci inda ya zai dubu hamsin me ya idan ya saki fasa ɗan dubu goma a cikin sanararsa je kama irin da bai buɗe bai fara cewa ba shi kuma inda yake din ba a yi to ba wani abu ya sa ba kai ma farko ba koyi shi hakan ba to duk wanda ko bai koya masa taimako ba shi ma ɗan ba zai taimake shi ba duk abin da ba ga shirin don Allah ba to ubangiji ba zai ba da iko ba kuma kai wa ka amfani da shi muna gane wannan su ya kamata ne mai hankar bayan Allah ya ce ina zaune sai kawai na leƙa sai na gama ce ta tun faro inda nake tana kan haudaci ya ce kawai ina wani sai na ganta faƙuntu sai nake cewa haka ne haka ne fa wallahi inni laqa'idun fi ahli ko yawa fakultu ibnatu ibnatu hakimin fa idha hiya hiya sai nake cewa ah, wannan aiko da gidan hakim ce sunan shi adi shi da hakim ita kuma wance diyar hakim sai ce wannan aika matsiyar hakim ce sai ko ya zama ita din ita ɗin ce falamma waqafat alaina badarat ne bi kauliha tana tsayawa a daidai kaina abinda kawai ta fara yin magana shine al-khati'u zalim al zalim mai qafi mai yanke zumunci ai al-qati'u duk wanda ke yanke daga takasu a zalimi ne لقد احتملت بأهلك وولدك وتركت ta والدك وعورتك تتي ka ɗauko ka nemi abin hawa sai ka ɗauko ‘ya'yanka da matanka duk ka zubo a kai can baya ka ƙyale ma'ana sauran ‘yan uwa wa'inda yake suna nan duk ka da su a baya ma'ana arzu rajul a kullum ma yaksha alaihi wa yasuru abin da ake ce ma aura shi duk abin da yake tsoro kake boyewa shi ake ce ma aura to duk ka bar mu a can ka to wannan fa kuntu sai na ce mata ai ukta ai ai ukhayya ai harfin nidani bil qurfi wanda ke kusa da kai baka ce mishi ya muhammad sai ka ce ai muhammad ita ke ya hafa ita ce ummu hurufin da. sai ke ce mata ai mana ai ukhayya la taquli illa khaira karki faɗi komai akai na sai alkhairi waja'altu astardiha hatta rabi'at na tsaya da ta bata hakuri ina ce mata ki hakuri ba haka da so ba in to wani a ba haka bane kaza kaza karshe dai hatta amin ta yadda wa qassat alayya khabaraha ta bar dukkan labarin abin da ya gudana tsakaninta da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kama sanaha ilayya yadda take ban labarin nan sai abin ya samu yawa ya gani kamar yadda labarin ya iske ne sanaha ai mana gani kamar labarin ya zo min haka ji daga bakin wannan mata fa qultu laha sai na ce mata wa kanat imra'atan hasima aqila mace ce mai hankali ko mace ce mai kokari idan mace mai hankali ce mai kokari to ana neman shawararta ka ce mata baiwa Allah cikin ƴaƴan nan da muka haifa yanzu me shawara ki kin ga babu ɗaya da ya haddace alqur'ani har yanzu ba ta ganin cewa za mu asara idan muka waye gari cikin su babu wanda ya yi sallah muka tafi ga Allah ya ce maka na yi tunani irin wannan ya kamata ku mai gaugawa domin rayuwa ta kusa ƙare mana sa'o'in mu sun fara mutuwa wace gudunmuwa za mu ba wa innan ƴaƴan yanda idan ba ma nan ba zan su zage mu ba ba kuma za a zage su akan mu ba domin wasu lokuta uba ne ke bar ma ɗansa abin zagi wasu lokuta kuma yaron ne ke bar uban abin zagi idan baka saka shi hanyar da ake so ba yanzu kai za ka gadon mai zagi kuma shi ma ya gadon ma zagi domin zai wani abin shi ne a duniya ko ba ga to duk abin da zai ta kai ne kamar wanda ya kawo ɗan shi ne wajen umar ɗan khattabi ya ce yaron ya rena shi baya ƙaunar abin da yake faɗa mishi kuma bai mishi biyayya umar dan kaɗa ya ce mai yaran gaske ne haka ne ya ce mai wallahi haka ne ya amir mu'minin ba ni mishi biyayya uba na to me ya kawo haka ya ce akwai haƙoƙi na yaro a wuyan ubansa ya ce mai akwai kamar dame dame na ɗaya idan aka haifi yaro a kyauta mai sunansa ka samu suna mai kyau ka sami shi mai kyau kana kwaɗayin yaro ka zama wannan mai sunan ko ka sami aliyu ko ka sami zubairu bin awwam ko ka sami abdurrahman bin auf kuka sami wani suna da kyakkyawa wanda wa'annan bayin Allah sun yi aiki ga wannan addinin kana kwaɗayin ɗanka shi ma ya gado to haka ake yi ya ce banda wannan ba ya ce bayan ya saba mai suna mai kyau ya koya mai Alƙur'ani. kada yaro ya tashi da iya kur'ani banda wannan fa ya ce sannan kuma ya soye da shi mutanen gidan annabi ba ka soye da shi ko gidan annabi ba da annabi ma'ana ka cusa mai san ma'aiki a zuciyarsa shi da gidansa gaba ke daya banda nan ba ya ce zaɓa mai uwa ta ƙwarai tun da wuri ya ce tuni cikin abin da ka faɗa ya amir mominin ubana bai tashi aure ba sai garantori ya auro ma'ana uwar yaron garantori ce a yaren harshen an suna garantori ka san kuwa ce to ita ya auro ita ya auta ta na biyu ba yace ku da ta yi samun suna sai samun suna kumfusa kumfusa kunkuru da yaren karawa a ce kokoko koko to shi ya samun suna suna yace kuma gashi nan wallahi bai taba koya mun harfi ɗaya na alqur'ani harfi ɗaya alif lam mim zalika kitabu la bai taba koya mun wannan ba wanda ka hado fatiha ka ce alhamdulillahi rabbil alamin aya bakwai gashi nan balantana ya so yin min gidan manzon Allah haɗin sun suwaye da musu biyayya mun su so sai matsan ka ɗabi sai ne haka kai kai ya ce duk abin da ya faɗa haka ne su aika ka shayarin ka ka halaka da shi kuma ka ce bai maka biyayya wata ɗin biya ne maka in ka tsaya ka duba kanka kai yanzu da nake magana a gaban ka ka dubi gidan ka sai ga abin da faɗa guda uku nan wanne ne ka yi, ka da tambayi malami wani suna zan sa mai ya gaya maka daga nan kuma zai ka sa mai umar ko aliyu ko ibrahim ko musa ko isma'il ko dai wani abu shi ka sani aka samu shi amma rayuwa a gida ka taɓa zama da ɗanka na minti bakwai ka ce biya maka fatiha to ai baka na kai kana can gari shi na nan gari kun ba ku haɗuwa karanci a mako so ɗaya idan ba ku yi mitin ba in kun yi mitin ba za ka zo ba in kun tafi tuwa wani wuri sai ku yi wata bakwai ɗaya ba irin su irin su kuma wajen guda goma da ƴaƴanka ko guda biyar ko shida ko bakwai haka za su yi girma ita kuma mace ba a ba ta da kwada in ba laruri ba saboda haka za su girma a haka ba san ka ba daga direba sai wasu ita ma in ba ta aiki in tana aiki daga direba sai nani su girma a hannun nani la ya arifun Allah ta'ala wala rasulahu ba san ubangijin da ya halice su ba kuma san manzon da ya tuno ba sai shi ba da za ka rike su kamar da tsohoye a nan tsarin zaria an kai mai jikoki su yi hutu ya ce wa zai gaya min a saman bashi da aljanna ku gaya min sahabban nan guda goma da aka yi musu gafara tun suna yawo a baya ƙasa ba wanda ya san ko uku a cikin su to wa zai zai gaya min aya mafi tsoho a cikin alkur'ani ba wanda ya san wa zai gaya min wata aya ayoyi mafiya girma kaga aka kursi ko babu wanda ya sani sai to wa zai biya mu wasu yan kwallon shahararru guda uku yan karamin cikin zai daga hannu wallahi ma zai da babu zuwa kuma hau wannan wallahi talaucin dukiya ne kuma da ni'imar ubangiji ne a gida wallahi wallahi wulaƙanta ni'imar Allah ce a gida Allah ka lidumi ne ka ya baka irin ni'ima ta yaya ubangiji ne ke cewa fa zidukum bi amwalikum Wa وبنينا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم wa ما لكم لا تنفذون الله وقارا شيء إذا يسوك سيك عليك الدنيا يزبو ruwan sama sai kuma ya baka yaya ashe yaya soyayya take sanya a baka su ya za a baka su kuma ka wulakanta ni'imar Allah bayan ni ni'ima idan ya maka ita la isha kan tula azidan lakum idan kun gode wa Allah sai kara muku ya ake godiya akan haihuwa mu kuma tambaye kawo wannan sai ka kai duk abin da wancan bai kai ma ka gidanka da yake. da irin wannan idan suka tashi da wuya suke amfana iyayensu in ma ka gaiwa da su kenan idan ka tara ka suka yanka ka tara ba kuwa ka tafi lahira ba wani mai dan ka waye maka addu'a ko ya gina maka masallaci kabi domin kai ko ya wata islamiyya ce na bata wakafi ta babana ko gidan da ka mutu ya ce tun da ni ina da kuɗi wannan gidan baba na bar shi makaranta bari in gina na bar shi waqfan lillahi ta'ala ila yawmil qiyamah ba ka san shi bai san ka ba ya kamata in kwanu yi tunani a wannan kada mu bari shedan ya mana wasa kamar da ya mana wasa a baya idan muka haka za mu wahala matan nan hazima ce sai yake ce mata matar yana fi amuratu malama me kika hango ne game da al'amarin mutumin nan ya ne muhammadu alaihi salatu wassalam me kika hango cikin al'amarin su ma'ana me kika fahimtar da shi me gaskiya ne ko kuwa faqalat ara wallahi an talhaqa bihi sari'a wallahi ina baka shawara ruga ka iske shi karka da shawara kowa ba shawara da amarya ko uwar gida ruga ka same shi fa in yakun nabiyan fa sabaka ilayhi fadla dan ana cikin magana idan annabi ne duk wanda ya riga shiga musuntun ya da fala a wajen Allah mace take gaya maka maza ka iske shi in yar annabi ne za ka samu falala ta gaugawa wa in yakun malikan falan ta zalla indahu wa anta anta idan ko sarki ne kawai karfi ne Allah ya bashi to ba za ka wulakanta ba dama kuma kai ma kai ne ai to ta irin hikima su biyu ba za a tara ba idan annabi ne ba ta ne mai tsabar mai zai samu a duniya ba a'a ka da falala ta gaugawa zuwa ta gaskiya kuma qur'ani bai ga maka ba as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar kaga ashe ba dai bane ke ko ba ka bane kuma ko a rubutu in ka duba ai sirfi sirfi ake kawa awwal awwal wahla sai a ce su ne ahli badar duk wanda ya ji badar dan aljanna ne ka so ko ba ka so kai ko ka da ko baka da ba a baka su ji ko dan aljanna ne fadi da fadi da kyakkyawar ka so ko baka so ba umar dan adam sai sun je bada manzo Allah ya ce inna Allah ta'ala ala qulubi ahli badri fa qala isna'u ma shi'tu fa inni kadika fadlaku lakum kowa dan adam kuma wannan a shekara kwadayi kana kana gibda ne ga mutum idan ya samu alkhairi kai baka da shi gibda kana kwadayi an gafarta mawa ne oh ni ga nan muna bayar bi ma'ana kana kai ba a gafarta maka to ka duba aikin da ya kai ma sai ka iri shi ba ko ba ka bi ka zage shi ba a sai ka jajirce ka yi aiki shi ya sanya anas dan biyar shi bai je badar ba sun je kasuwanci da ma bai shi a sha da ya dawo sai aka ce ga abin da aka ce sai to da mazan aladen ya ji keke da keke ya ce ya rasu yanzu duk wanda ya je badar dan asina ne mazan ala ce bala sai shi bai je badar ba yanzu yana kwaɗayin ya za a yi shiga cikinsu sai ce la illa kiyar Allah bil adu la ya'laman da man ana wallahi duk da Allah hada mu da baki kuwa sai sun san waye ne wallahi da kuwa. sai ga ya yaki Uhud ya zo lokacin da ya Uhud ya zama kara sai samu ana cewa ai ba ko ba gida mu tafi gida yace me za a yi aka ce ai mata rasulullah manzon Allah ai ya mutu domin sun ka ba su gan shi ba yana koko sai ce a'a to idan mata rasul fa ma kibatul haya idan annabi ya mutu ne za mu je mu ga mata mai amana rayuwa ko ba ga bane ai mu tsaya nan kawai ai ta kare ba za mu je ko ina ba sai kuma cewa wa wa kamar ba ibn samit al-ansari sai ce ma kaulika wa ya anas yace fa inni ashim mura'at al-janna dun jabal ina jin kanshin aljanna bayan dutsen can Shi ne mutum kadai a duniya a cikin bukhari in ka duba babu kitabun sirrul mughazat da ya ji kanshin aljanna kafin ya mutu duk girman limancin ka wala baka da kasa da sai ka kuma sai kai ma Allah yake wallahi za ka shi kadai ne ya ji kanshin aljanna irin taron da ke hurowa ya samu na cikin yan yana hurowa ya ji kanshin sai ya can da ke jin kanshin aljanna kuma ya ta yi faƙatar hatta ƙutin sai dai kashe mutum bakwai shi kadai kana aka rabke shi aka daddaka shi gunduwa gunduwa aka ɓata dukkan don kada ƴan uwa su gane shi ne wani wato ashe da aiki ne ake samu gaba ba da baya ba ji abin da wannan kanwai suke gaya mishi ruga sanan yaku nabiyan laka fadul asbaqiyya idan annabi ne ka da farla ta rigen gyato ta sarihu ila magfiratin min rabbikum za ka samu wannan farala idan ko sarki ne jarumi ne Allah ya bashi karfi dama kai ma kai ne muna gane ko kai ma ai kai ne shi take cewa fa anta Allah to yanzu ina za shi zai tafi ne ko kuwa zama zai yi a gida ya je ya nemi matar ta bashi izini tukunna qala adi فهيأت جهادي يتي عاكوت نكام شري نكام شري نكام شري نكام شري كان تفيا ومضيت حتى قدمت على رسول الله da to kai ba wani tsayawa tambayi wani ko ba na sa'a ko ban izini ina ai sai gashi kawai a Madina Daura da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama fil Madina gashi na a cikin garin Madina min amanin wala kitabi ya shigo madina a matsayinsa kuma na maki ne fa kar manta kuma neman shi ake ada don an jaga ransa ya gudu babu wani amincewa wai a ce an baka amana shi bai samu wannan kamar da kanwata ne ba haka babu komai ba rubuta jami da kanwar cewa wanda uwana ne kawai dan dogari wa kana balagani annahu qala dama labari ya zo min dan wace wani magana yanzu shine ko addini dama labari ya zai ke mu cewa inni la'arju an yaj'al Allah ya da aliyin fiye yace na ji Muhammad ya taɓa wata addu'a ya ce Allah nake roƙo ka sanya hannun adi a hannuna me zai maka kenan baya ma'ana ba roƙo yake ka ba shi ya kashe ba duk da ko abin da ya kulla ne a baya ƙoƙari yake shi ya imani akwai wanda ya roƙi Allah ya kashe su da sun wulakanta shi shi sa ba a sun wulakanci kada ka cewa a'a da kai ake yi kai ta wulakanta baya bayan tana iya zama gaba kuma tunda ita zama jihar da garbuku wasu kai wulakanci suna ina wasu tutsi sun wuce kiwa ko ba ka bane su bai da kyau wulakanci ba ya daɗi bisa ɗabi'a ta ɗan adam kina mu da bawan Allah ake ba su kasar da zai faru ba ba amma in kai suka ce wallahi sai ubangijin kai baka mamaki wallahi duk yadda kai Allah ya fi kama yanzu daga zare nake a guje ina kallon lokaci ina ganin in ban zo masallacin nan ba na cuci mutane saboda ba san ba zan zo ba ina gudu a hanya muna waya da mara Ismail na ce za a sauke na ba zan je gida ba da ɗauko mota zan tsaya NDA zo da mashin ka ɗauko da moto karatu sai ba a littafi a guje a hanyar tsaya ne a rola kada in makara ina zuwa in doka karatu wato abin da ke tsammani shi ne wanda dan hakin da kare na inda ba wuce zikirin ne yake da dama ba da sani wato kullum ne shi dan uwan ne yan uwa suke haka al-mu'minu lil-mu'min baya zalunta shi baya wulakanta shi baya kai shi inda za a wulakanta shi fa san me da faru ba. Allah da ke hukuncinsa ne abin da zai biyo baya in na baka mukamin ka na musulmi ko ba komai shi sa duk plan da kake dauki ubangiji in ya gana ma gobe sai da su da ya plan idan kana yi plan ɗin ka ya zama contrary to plan ɗin Allah to naka ake destroying ba na Allah na Allah baya rusuwa kuma duk inda ka haɗa ko kulla ubangiji kallon ku ke sai kun kulla ya rusa yana cewa kafar yin ladina kafaru yunfiquna amwalahum li suddu an sabilillah ita fasa yin fa sayunfiquna thumma takunu alaihim hasara thumma yughlabun wal ladina kafaru ila jahannama yusharun wa nurika wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin so kai dai kai wa ubangijin gaskiya ya zama tsakanin karshe akwai yake. amma Allah wa'inda suka wulakanta shi ba wani abu ya musu ba mutum suka kawo samu shi mahaifar jaka a wuya tana ruwa suna dariya kuma sai ya yi ruku ita kuma cikin sallah yana sai da yi nan masa ubi ya gina ba zai iya mishi magana ba ba zai iya mishi magana ba kai dan ba dan gari bane ya rugo gida ya kiya mace ɗayan Fatima a lokacin matar shi ta rasu Khadija mai ba shi kariya bayan kariyar Allah amminsa ya rasu bai da kowa sai Allah kawai ita ta su zo ta same shi ta ɗebo ruwa tana wanke mishi ta cire wannan mayafar jaka ta jebar tana wanke mishi tana zagin wanke tsohon manzan su abuja tana kyamar wani magana shi ne da ya alwallah shi ne malamai suke cewa ayar ma'ida da ke magana kan alwala ita ya ce amma annabi ya yi allah tun yana maka ya raka abi sai ke cewa Allah ma makinni fulan ya allah kamar dama an kamuwa ne makinni ya saba ma ida alaihi a fiye ya sa wannan lambatin Allah ka bar dama in kama Abu Jahl ubangiji Allah ka taimake ni in kama Utba dan Rabi'a Allah ka bar dama in kama wani Allah ka ban dama in kama wani kaga dukkan su wannan in ya kama su ba sauki ba kar ka dauka ba akwai wandan akwai to ai akwai yafiya in ba koyi lafiya akwai wa'anda ke ko an gansu a kama ba a su sai an kashe su dan barin su a bayan kaza jairai ne wallahi akwai wanda in ka bashi yana jairai ne da ta wasu da suka mutu ba daɗi maka ji ba ne to wallahi jahilai ne sai ka bincike za ka da jahilai ne sosai a addinin Allah saboda haka ran da wurin da mazan Allah ya kama su a filin bada babu wanda ya rage dukkan sai da ya kashe su ba ko daya shi zawo da da yake ce yi tuhun sar'a yau madrid na gansu dukkan su a mace kuma karka dauka wani da za a yi musu a gina abin ne tsohuwar da aka dinga jefa su kawai da an jawo wannan kiyi ya kaji dam ya fada sai a jawo dan wansa kaji kef ya fada shi in ake wani kan nika bayan ya gama zuba su ya tsaya akan su yace hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqa shin kun samu abin da Allah ya muku alƙawari cewa zai kama ku kun samu kad wajadna ma wa'ada rabbuna haqa mu Allah ya gaya mana cewa sai ya taimake mu akan kuma ya cika alƙawarin sa akan kuma kun samu ko kun samu ba kuma dan kada na bayan shi ya rasulullahi ala rasulika ai ba sa ji mai ai ba da tune gawa ce ba sa ji mai kure ce arika ne fa innaka ma anta bi asma minhum ka fi ji ba suna ji duk abin da ake fara musu walakin hum la yujibun ba sa iya amsa ba sa iya amsa manzon Allah yana addu'a kuma shi ya ji addu'a shi zai na kawai yadin din faro kamo hanya ya kamo hanya ya ce fa dakhaltu alayhi ina zuwa sai na shiga inda yake kawai wa huwa fil masjid fa sallamtu alayhi ne mai sallama fa qala man rajul yace wane ne fa qultu adi bin hatim adi bin hatim ne yake sallama fa qama ilayhi sai miki ya tuhurina wa akhadha bi yadi wa talaqa bi ila sai zo ya kama hannun sai ya jawo ta cikin gidansa ya ce fa wallahi innahu lama bin bi ila albayti iz laqiyatu imra'atun ba'ifatun kabiratun wa ma'aha sabiyyun saghirun fastawfaqathu وجعلت تكلمه في حالة الله فظل معهما ف... فظل معهما حتى قضى حاجتها حاجتها حاجتهما wa ana waƙifu ya kama hannuna ya tore cikin gida zai shiga cikin gidansa ya ce wallahi ni dai ina bin shi tafiya muke can sai ga wata mata ya ce matan nan ma'ana mai rauni ce ga ta tsohuwa ta girma tare da ita akwai ɗan yaro karimi dan jariri a hannunta tana gaya manzon Allah bukatuwarta annabi na tausaya mata tana mai magana tana mai magana ya ce ina tsaye manzon Allah yana amsa mata yana amsa mata ya ce wallahi bai bar nan ba sai da ya biya mata bukatun su su biyu idan da yara ita ni kuna tsira kan shi fa kuntu fi nafsi sai nake cewa a raina wallahi ma haza bi malikin ni wannan na san wannan ba shi ba sarki bane a rai sa sai sarki ai ba a mai garin sai ka je gidan sarki yanzu wai hawa kai ba ka san ai ba zai ba da ka ji ina fiye ne ka cikin fadawa ku ta ba haka ya kama nuka kai bari a fada ba kuma sarki bawan Allah a nan wurin a halin suna ne bawan Allah ne mutum sai ce in kai ne ziyara sai dauki wani abokin alifin hadisi a Madina ya ce mu je mu kashe shi to ni bisa ɗabi'a ta ban saba zuwa fada ba ban san yadda ake mai idan an je fada wajen gaida manya wallahi ban iya ba so ina zuwa nan sarki baya nan yana gida sai aka ce mishi yi ba bako suka tana shi ya sani tunda kafin da sarki ya zauna a Kaduna kuma ya yi karatu a wuri na a nan Katuru to ya sani sai ma da aka wannan baka zo mana da zan da nan kawai sai na fara kana ce ga ah, da ce a ga shi ma labari na ce to ai bai ba sani ba sai to yi wura wani ya sawa a ba baya to a aka shi a mota in doka ya motocin a kawo shi fada shi aka soke shi fada suka taso ne ina waje can shi kuma ya shigo ana margaye margaye karau karau karau karau ita dai zauna haka shi zauna inda yake zama ni kuma sai na shigo to yadda na shigo na ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to sai miki sai mata suka shuru da ja'a ja'a lahum shay'un amra wani abu da ban mamaki ya zo musu duk da ya miƙe din bai mun yanda ya mun da wasu ciki saboda dokar fara ta hada ya haka sai dai muke ce malam barka da zuwa salamu alaikum da mu shiga ciki baka shiga ciki da muka ciki shine sai tuba wannan alkafa akwai wani can can cikin da ake sai ke tuba wannan za a yi ke wuta sai ya tuba alkafa ya sagare ya tuba wannan sai ya kama da muka yi mu'anaka amma nan ba zai yi ba saboda haka in ga sarki kana ganewa a shi kuma annabi kaza gane mu shi so ka shi anan sai ce wannan ba sarki bane ma'ana wannan annabi ne tun a nan tun a ya fara gane wannan ya ce wannan i'i ya ce sai na faɗa ba raina ni a cikin raina na ce wannan ba sarki bane na kawo inda nake so kenan ya ce sun maltafata ilayya wa qal da sai juyo wurina sai ya ce eh ya aji. bin hatim alam takun rukusiyan tadini bidini bin nasrani wasabi'a qultu bala kalmar eh isu fi ili amri ne yace eh, yaya adi shin kai haka ne ko to فقلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك ni nan ban yi tsallake ba haka ne sai ya ce da ya ce mashi wallahi na faɗa a rai ce wannan mutumin ba sarki ba ne farga na mazan tashi ok to ina so a to na gani sun ma aka zabi yadda makanta da yawa wa ma aka zabi wa ma ba bi hatta a ta yaman zira haka ne yace ya kama hannuna ya zo ne har ya kawo ni gidansa fatanawalu musaratan min adamin yace mahshuwatan lifan fa alqaha ilayya wa qad da ya kawo ni gidansa sai ya shiga ya dauko min irin abin nan kamar tuntun da ake jingina da su sai ya dauko yace an sana'anta shi da fata kuma ga laushi sai ya ji homin ya ce idris ya alhadi zauna kan wannan abu. ma'ana ba tirisita a gidan shi ba sungul ba tosita wannan abu kada ya mallaka a bayan shi idan ya yi baki babban manyan baki sai ya ba su zo shi sai za kasa ina ga ana haka sarki ya baka kujerar shi shi ko kasa sai zauna ni dai ba ta magana haka ba a wayona zauna a kai ya ce fasahiyaitu ne ba kultu sai na ji kunya sai na ce bal an tajiri su naya, ya ce a'a kai zaka zauna a kansa faƙar sa sallama bal anta shi ma ce mu a'a kai ne ya ce from the self to wace nasu alaiha sai na bi umarninsa sai na zauna a kan abin wajen sun nabi sun zauna a annabi sai zauna a ƙasa hawa ɗan uwa in ba ne ba kyau da haka sallallahu alaihi sallam shi ne shugaban gari kai ba ne ka zo wurinsa ya kawo gidansa sai ya ce kai hawa sama shi yana ƙasa wata da muna gwada ma wa'inda ba musulmi bane kyakkyawar mu'amala da islama muna dan ma da dare banka bai kashe ka ba amma mu zai gwada musu kawai wani irin dabi'a ce muke wanda manzo Allah bai koya mana ita ba kai ka ɗauki kanka ba kowa bane kai wajen yi wa ubangiji farauta ya samu biya da cikin kai ba kowa bane kana iya zama a ƙasa wajen neman bayi su yi da su bayi Allah kana iya shiga ruwa kana iya taka tabo kana iya komai ana iya dora ma kaya a matsayin kai wani ne a duk ba kuma in dai wajen yiwa ubangiji farauta ne ka samo bayan ba Allah wallahi komai kana iya manzon Allah yana iya zama a ƙasa yana ana iya dora mai bulo a sama duk an yi mishi wannan shine shugaban amma da aiki ake da shi saboda me don ya kaftar din duka zukatan ku idan ya kama yanzu abin da ya ce ku yi za ku yi haka ake yi ɗan uwa kada ku zama jama'a kai wani ne gwada musu kai bawan Allah ne musamman wajen hidimar addini gwada musu kafi kowa san ayi da kai ba wai kai ayi ana yi koma daidai a zo da kanka da kai za a yi idan kun fil bayti siwa a lokacin da ya zo a kasar gidan babu komai shi kadai ya mallaka wannan abin zama fa kuntu fi nafsi sai na kara ga malaina ce wallahi ma hada bi amri malikin ce wallahi wannan al'amarin ba na sarki bane ثم ilayya wa qala ya ce ah, to abi eh ba kai ne da kuke bautar ba kai ba ka cikin rukusiya ne wanda kuke bautawa nasara da kuma sabi'a sabi'a masu bautar wuta qultu sai mushi bala ni ne fa qala sallallahu alaihi alam takun tusiru fi qaumika bil mirba'a ta'khudhu minhum ma la yahillu laka fi dinika ba kai ne kake wa al'umma ka ba wani abu kamar sirri ka shiga cikin su ka samu haraji duk kowa in ya samu kuɗi za ka sa a baka rubuyi kun ka suke a baya ko mun amince wannan ana kasawa sawa a baka rubuyi wani bafo na dukiya abinda addinin ka bai aminta da shi ba fa qultu bala na ce wallahi haka yake wa arabtu annahu nabiyyun mursal nan na ƙara sanin cewa to wannan dai annabi ne wanda aka aiko ya alamu ma yujhalu ya san abin da aka jahilta sun makala ne sai ce la'allaka ya aji. inna ma yamna'uka min dukuli fi hada dini ma tarahu min hadatil musulmina. wa faqrihi sai ce ina ganin watakila abin da ya hana ka shiga wannan addinin ko dan kana ganin musulmi talakawa ne ba su da komai su da bukata wajen neman taimako fa wallahi la yushakanna al-mal an yafiba fihim hatta la yujad man ya hudu ya mai rantsuwa ya ce wallahi da nan maka wannan al'umma da kake gani sai kudi sun yi angaje a cikin su har a da mai amsa ma ya ce ba ya zo ba a haka ba wallahi ai an waye gari a daular islamiyya wallahi wallahi zamanin umar na brazil kudi ake dauka a yawata don allah ko akwai mai kuma kowa ya kushi kowa ya kushi babu komai wallahi kudin zai ɗauko ga sunan kuma da ya zo bai talmalin sai da rabar shi duka bai bar komai a ciki ba ya bar gidan kango kafin wani lokaci ubangiji Allah ba shi komai bayan Allah Allah ce da ke Allah ce da ke haka ya rantsi wa ya ce wallahi kuɗi ne ko wannan kayan duniya kake gani wallahi dab ubangiji ya kusa ya ba mutanen nan kuɗi har sai an nemi mai ansa babu wala alaka ya abi inda ba yamna'uka min ad-dukhul fi hadha ad-din ma tara min illati al-muslimin wataƙila ina ganin kamar abi kana tsoron shiga addinin zo kana ganin mabiyansa kaɗan ne ba su da yawa wa kasance aduwi kuma kana ganin makiyansa da yawa dole ce eh, ko ba ka bane sai ce fa wallahi la yushakanna an tasma'a bil mar'a تخرج من قادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف أحد أحدا إلا الله yace ina baka labarin wallahi dab ake mace ta hutu da kadisiya na ne kadisiya cikin iraki ne mace da zo da kadisiya ta hawa abin hawa ita kadai ba da rakiya ba tsoron komai a hanya sai ubangiji ta kamo hanya ta tuwa ɗakin nan da kake gani ta yi ziyara ta koma la ta khafu a illa Allah ba tsoron kowa sai Allah saboda aminci da kuma nutsuwar gari yau ba ana yi ba in za mu je makaranta ba mu tafiya da rana daga makaranta in za mu je umara ba mu da rana duk wani ɗalibin jami'a da wuya ya baro maka da rana a'a sai karfe goma sha biyu ta yi kana zo samu mota shiga. har maka ba ka ji komai komai ba ne idan bacci kama a hanya sai mu fake kwanta a cikin yashi mu buɗe mota saboda iskar sahara mu kwanta cikin dimi na gade da gaje da ihrami muna bacci ba komai dan sanda idan sai ce yawa kun da kun sa Allah da zai ku lafiya sai an jima sai wuce kawai tare ka ma'ana gane ku yi bacci da ku gudu ku ku haɗe kai ka yi bacci yanzu zan kauce dan kauce mana ba za ka zariya ka ji ka gaji kada wuce mana ba cikin dajin da ka wuce sojoji a kwanta zai wahala wallahi sannan wani ya ɗauko na mota ya ce mun ya ce mu sun to wai yan sojin nan masu gadi sai aka ba su mashin suna hawa a ashe wasu tsaji mashin nan wani ya ɗauki ba san kowa yau to soja ya aje mashin an ɗauki kenan ana ya kama da wala allaka innama يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غير المسلمين ko dai kana ganin kamar abin da ke hana shiga addinin nan ya hade kana ganin jagoranci da mulki na duniya baya hannun musulmi ya ce wa aimulla aimulla na tsuwa ce la yushikanna an tasma fil qusuri bil qusuri min ardi ba min ardi babila kad futihat alai yace ka dan ya rage ka ci manyan manyan birane palace da ta kasar babila ka dan rage a ce an bude na musulmi ne wa anna kunuz kisra ai bai da hormuz kad sarat ilayna kayan dukiya na kisra da hormuz duk sun koma ga da musulmi fa qultu kunuz kisra bin hormuz yana mamaki ne ya za a ce yanzu kaduna za ta yaƙi da amerika da shi cinye ta kai to lokacin da musulmai suke a madina ba su kai yawan lokal gamadin bai gabu ba ba su kore ba su kai ba tunda manzon Allah ya zo hajji da mutum na dubu ɗari da arba'in ake tsammani ya zo ba su da yawa amma imanin sai suka duniya sai ce manzon Allah kunu da kisra duke kisra ta koma hada su fa qala na'am kunu da kisra fi hurmus dukiyar kisra dan hurmus sai ta komo hannun musulmi qala abi inda zalika shahidu shahadatan alhaq wa aslamtu mai tsaga ne ce ashadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah muna gane ku daga nan yin imani ma ji abin da ya kana gaba sauran da izinin Allah idan mun zauna Allah ya